بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة وليكن مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tasirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar lissafin nasara yau goma ga watan bakwai shekara ta da goma sha hudu. idan ba ku manta ba har yanzu muna cikin suratul baqara suratul nisa sai Allah madaukin sarki ce mai alarama wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا نعم فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهر متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما yanzu alkur'ani mai girma sai da yana mana magana akan hukuncin kisan hukuncin kisan kai mutum ya kashe ɗan adam Allah ka tsare mu bala'i ya gama karewa a matsayinka na musulmi ka auka wa harka ta kisan kai sai Allah madaukin sarki ya fara da kisa wato na kuskure kamin aje zuwa ga kisa na ganganci sai aka fara da kisa na kuskure sai Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin ko kadan bai dace ba ga mu'mini baiwa ga mu'mini bai dacewa ga mu'mini an ya da mu'minan ya kashe mu'mini dan uwansa illa khata'a sai dai a kuskure wato ba aikin mumini ne kashe mumini ba an gane me ake nufi wannan yana daga cikin ayoyin da suke nuna idan da kana mumini sai kai kisan kai yanzu identity card ɗinka na mumini an kwace an barka da identity card naka na musulmi an barka da me identity card naka na musulmi shi yasa ka ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata kashe mumini kashe mai imani ba aikin musulmi bane aiki ne nawa aiki ne na kafiri shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kashe musulmi kuma kafirci ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma malamai suka ce karamin kafirci karamin kafirci ba kafirci da irin na rida ba shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qitaluhu kufru bai ce wa qatiluhu kafirun ba bai ce wa qatiluhu kafirun ba sai ce wa qitaluhu kufru a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'dhi kada bayan na bar duniya ku sake rikidewa ku koma kafirai ku koma arna me za ku yi mai da ku kafirai ya zama sashin ku yana sa takobi yana sa rawayar sashi wato kashe mai imani ba aikin musulmi bane ba aikin mumini bane ba aikin mai imani bane saboda kaba'ira ce babba duk da bata kai kafirci ba amma ta fi zina ta fi shan giya ta fi luwaɗi duk wani kaba'ira da zaka iya tunawa ba ta kai girman kashe mai imani ba Allah karka bar hannunmu ya zama sanadiyar mutuwar mai imani shine wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata sai Allah madaukin sarki ya ce wa man qatala mu'minan khata'an duk wanda ya kashe mumini da kuskure ba da gangan ba tana yi wa ka harba kibiya da za ka harbi dabba ashe akwai wani daya sun kuya ne ba ka gan shi ba kamin kibiyar ta iso inda dabbar za ta yi kana farauta kamin ta iso shi kuma sai miƙe tsaye sai ka same shi sai ya faɗi ya mutu asali shi kaniyar kashewa ba shi kaniyar kashewa ba mai niyar kashewa ka farauci abin farauta yanzu kibiyar sai ta mata kai sai ta samuwa sai ta samu wani mai imani ka ganin ka kashe shi amma da me da kuskure ko wajen yaƙi ne ka haɗa da kibiya ka sake da sunan ka harbi wani kafiri sai kibiyar ta tsallake sai ta samuwa sai ta samu wani mu'mini mai imani ka ganin da kuskure ne ka kashe shi ko kuma ka zo da abu farauta a sama ka ɗana kibiya da sunan za ka harbo ko ka harba bindiga da sunan za ka harbo kai iya sanin ka wani abun farauta ne ka harbo sai ka ga mutum ya faɗo amma sanda za ka harba kai ba kai niyyar ka harbi mutum ba ne sai kuma aka rashin sa ya zama mai imani ne nan ka kashe shi da me da kuskure ko ka kaɗe shi da mota ka taho a guje a wurin da ba ka tsammanin wani zai jito maka tsautsai sai wani ya tsallako ba yadda ka iya sai ka ɗauke shi sai ya mutu a nan ka kashe shi amma da niyya ka kashe shi ba da niyya ka kashe shi ba da kuskure ka kashe shi to duk da cewa da kuskure aka yi to har yanzu akwai sauran matsala akwai sauran akwai sauran matsala ko da kuskure saboda ka kashe mai imani ya za a warware matsalar sai Allah madaukin sarki ce abu na farko fa tahriru raqabatin mu'mina sai kai kafara ya za ka kafara shine ka yanta baiwa mai imani ka samu bawa ko baiwa mai imani ka yanta idan kai wannan ka warware matsalar farko shine kafara wato ta kisan da kai me yasa aka ce ka yanta baiwa saboda gaban bawan da zaka yanta su fanshi gaban ka daga tafiya wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yanta bawa hannun bawan ya fanshi hannunsa daga shiga wuta kafar bawan ta fanshi kafarsa cikin bawan ya fanshi cikinsa kan bawan ya fanshi kansa manzon Allah ya ce hatta farjin bawan sai ya fanshi farjinka to wannan yan tabawa da za ka yi gaban bawan gaba ɗaya za su fashi gabanka daga ne daga shiga wuta a ranar tashin alkiyama shi yasa aka ce kai fara wajen ka fara kuma ka yanta bawa bawan kuma mai ne mai imani za ka yanta ya za ka gane bawan mai imani ne shine ka tabbatar da bawan musulmi ne wani kafara irin wannan ta hau kansa ya zo samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wata kuyanga kuyangar babu Larabiya ba ce baka ce ya ce ya rasu da an yanta wuya amma mai imani ina so wannan ka mata jarabawa ka tabbatar mun da suna da imani ko ba ta da imani manzo Allah ya kalle ta ce a na Allah ilaha illallah kin shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ce kwarai na shaida da wannan manzo Allah ya ce a tashhadina sunan ba. kin shaida cewa ni manzan Allah ne ce kwarai da gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mata kin yi imani da za a yi tashin kiyama bayan an mutu ta ce kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli wannan mutumin ya ce itika fa innaha mu'mina je ka yanta ta mai imani ce in ka yanta ta ka yanta raqabata mu'mina akwai wanda shi kuma da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wutar wayar ya ce ga baiwa ina so in yanta yi mata jarabawa tana da imani ko ba ta da imani tana da imani ko ba ta da imani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata tambaya daga karshe sai annabi ya ce mata aina Allah ina Allah yake ya ce mata me aina Allah ina Allah yake wannan ku yanga sai ta ce fi sama ta ce ya rasulullah Allah yana sama sai manzon Allah ya kalle shi ya ce eh, itiqha fa innaha mu'mina annabi ce je ka yanta ta mai imani saboda ta san inda Allah yake in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana to shine a nan gurin aka ce sai ka yanta wuya wuyan kuma mai ne mai imani kafara ta farko da zaka kenan zaka yi wannan ne saboda ka warware haƙƙin Allah ka warware haƙƙin Allah to sai abu na gaba wannan mutumin da ya kashe yana da yan da dangi da yana da rai watakila zai taimake su zai amfane su yanzu ka kashe musu dan uwa wanda zai tallafa musu a harkokin rayuwa saboda haka su ma suna da haƙƙi su ma suna da haƙƙi ya za a yi a warware haƙƙin su sai Allah ya ce diyatun musallamatun ila ahlihi illa an ku. sannan akwai nauyi na ba da diya a kanka diyar za ka miƙa ta zuwa ga iyalan shi wanda aka kashe iyalan wanda aka kashe su ne waɗanda za a ba diya manzo Allah ce illa an saddaku sai dai sun yi sadaka da ita me ake nufi da sai sun yi sadaka da ita sai sun yafe sai sun me sai sun yafe idan ƴan uwa da dangi suka ce a diya ma mun yafe maka je ka abunka to anan haƙƙinsu su ne sun sarar da haƙƙin su yanzu ba sai ka ba da diya ba me yasa ba ce illa an yi afu ba sai sun yafe sai aka ce illa an yi sadaku sai sun yi sadaka domin a kwaɗaitar da su a nuna musu cewa in suka yafe kamar sun yi sadaka da kuɗin diyar ne kamar sun yi sadaka da kuɗin diyar ne domin a rarraki zuciyarsu a nuna musu akwai lada cikin yafe diyar sai sa sai qur'ani ce illa an yi sadaku sai dai idan sun yi sadaka menene biya wacce za a bayar a wasiƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa mutanen Yaman a ciki ya faɗa musu me ake bayarwa a diya shine mi'atun min al-ibil zaka bada raquma guda ɗari za a samu raƙumi raƙumi har raƙumi guda nawa guda ɗari sune ne za iya bayarwa a matsayin diyar mumini da ka kashe ka kashe shi bisa kuskure idan ma abuta zinari da azurfa ne ba za a ba da dinari dubu shine biyar dinari dubu idan shanu suke da shi ba malamai suka ce za su ba da shanu guda ɗari biyu in raƙumi ne raƙumi nawa ɗari idan shanu ne sai ka kawo sa ɗari biyu tukunna idan tumaki ne fa malamai suka ce sai ka ba da ya dubu goma sha biyu aiki ya shiga ko bai ba aiki ya aiki ya shiga to waɗannan kuɗi idan ka ɗauko za ka fassara su zuwa kuɗin najeriya diya mana ta kama naira nawa nawa miliyan talatin da biyar sai ka ba da kashi naira miliyan talatin da biyar nawa maka ce tumaki tinkiya dubu daya da dari biyu eh. za ka ba da ba dubu sha biyu ba dubu daya da dari biyu idan awaki za ka ba da idan kudi miliyan talatin da nawa miliyan talatin da biyar wai babban magana dan a taɓa yi kwakwun kuso shi ya sama da wani ya mutu aka ce ana son miliyan talatin ya za a haɗe su shi bai da abin da zai ci a ranar bai da abin da zai ci a ranar shi yasa ya fito ya taɓa ya nemi halar kuskure tsautsai sai ya banke wani mutu sai aka ci ana neman miliyan talatin da wani abu aiki ya shiga suwa za su ba da biyar sai a tara yan uwanshi da dangin shi yan uwansa da dangin shi su za a tara su ba da biyar musamman yan uwa da dangi ta fuskar uba ta fuskar me uba domin su ne atibai idan za a yi gado to su za a tara a ce to kowa ya harhado idan suka ce to gaskiya ne ba mu da shi a ce to kuta karo ne kuke da shi yanzu An aka harhado da kira ka hada miliyan bakwai a ce to an ɗiba muku shekara uku a cikin shekara uku ku hada miliyan talatin da nawa miliyan ashirin da nawa ya eh, saura miliyan ashirin da takwas za miliyan talatin da biyar yanzu kuma haɗo bakwai a shekara uku ku haɗa miliyan ashirin da takwas da zama miliyan talatin da biyar to daga nan kuma yi biya same su kowa duk ɗan abin da ya haɗo sai ya kawo a ci gaba da haɗawa idan sun gagara biya ba za su iya biya ba a shekara uku abin da suka gaza sai a biya a baitul malin musulunci sai gwamnati ta shigo gwamnati sai ta sai ta shigo sai a ƙara tafiya su dai wa'yan da aka ce musu ɗan uwa ya zama an ba da hakkinsu idan masu suka ce sun yafe ba da Allah da Allah haka a Najeriya za a rage kashe-kashen nan da ake ko ba za a rage ba yanzu masu yi mutane ganganci da mota mutum ya dauko gol ya kure yana tafiya za ka ɗauka duniya zai bari a zo ba take a kutsa inda ya san idan ya kashe mutum ɗaya sai an biya miliyan talatin da biyar zai haka ba zai yi tuki da me zai yi tuki da nasuwa. shi yasa kamin ka ji mota ta kaɗe mutum a saudiya ya mutu ɗaya a najeriya an kaɗe guda dubu ishirin in allah ya ji a najeriya dubu ishirin sun tafi lahira a tallin ta na ƙasa mai ɗari. shi yasa can an kashe mutum babban magana saboda gwamnati ta damu da rayuwar mutane allah ka gafarta mana ran mai imani babbar magana ran mai imani me babbar magana wannan shi yake nuna maka hadarin da ke cikin ka kashe mai imani ko ma da da kuskure shi za ka ce wa diyatun musallamatin ila ahalihi illa an yasar da ku wani zai ce to ai nan wurin musulunci bai yi adalci ba haka nan muna zaune lafiya kawai kanin mu ya je kashe wani sai ya kace da mu za a haɗu a bada biya. to ai la ta zuwa zira ta wuzira ukura mu muka yi kisan ba mu muka yi ba tun da shi ya jangwalo don mai muna zaune ba mu ji mu gani ba za a jefa mu cikin rima da bata shafi mu ba aka ce da mu za a haɗa a biya biya a musulunci ya adalci musulunci ne adalci da shi aka kashe za a biya su, suwa za a ba biya ku za a zuwa rama kana zaune ba kai ka kashe ba amma a zo da miliyan talatin da biyar a ce to a raba ka wawaci wasu miliyoyi kan murƙushe kansu ta ce ma sha Allah shari'ar nan adalci ne da ita to hadhihi bitik yanzu kai ba jan gulo mata ai ne to kaga idan karfe na tuka mota kullum zai fita zaka yi zakun ce to ka bi a hankali ba kakkaje zaka zama cikin masu jan kunne kenan islam ya yi adalci ko bai adalci ba adalci musulunci ya yi idan aka kawo diya ya ake raba ta ana raba ta ne gwargwadon haƙƙin ku da ya mutu ne ya bar dukiya za a raba gado ya za a raba ta gwargwadon yadda za a raba gado wannan hanyar za a yi wajen raba mai wajen raba wannan diya shine wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata wa man qatala mu'minan khatan fadiyatun musallamatin ila ahlihi amana fatahiru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatin ila ahlihi illa an yasaddaqu sai Allah madaukin sarki ce fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min fatahariru raqabatin mu'mina to yanzu kun kashe mutum mutumin mai imani ne amma yana cikin abokan gaba yana cikin abokan gaba me ake nufi ne yana cikin abokan gaba anan malamai sun ce ya shafi abu biyu abu na farko shi wannan mutum mai imani sai ya zauna garin kafirai kafirai da ake yaƙarsu, ya zauna garin kafirai kafirai da ke yaƙi da musulmai yaƙi ya hijira ya dawo cikin wa cikin musulmai amma shi mai imani ne sai kuka je kuda yaƙi da wannan kafirai a wajen rigidin faɗa da wannan kafirai zama kun kashe shi ba ku sani ba ba za a biya biya ba ba za a biya ba ba za a biya biya ba saboda ku kusan musulmi ba ne kuma ya zauna cikin kafirai da ake yaki da su ba kafiran da ake zaman lafiya da su ba to in kun zo sai kun tsaya kowa kun tambaya ne tukuna kafin ku kai masa hari ai ba zai yi ba bai da wani identity da za a iya gane shi musulmi ne ko ba musulmi bane an kashe sha'irin wannan rububi to babu jiya a kansa saboda kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min an gane daya na biyu ba wai sai idan a cikin abokan gaban ku yake ba amma ƴan uwan shi da dangin shi gaba ɗaya, waɗanda in an tashi ba diyar su za a baiwa sai aka samu ba musulmai bane kafirai ne da suna gaba da ku idan kuka ɗauki dukiya kuka danka wa ƴan uwansa da danginsa kun ƙara musu ƙarfi ta kubba za su siya da makamai su ƙara zuwa su yaƙe ku to nan ba za ku ba da diya ba nan ba za ku ba da me ba diya ba saboda kana min qaumin aduwwin lakum duk da cewa shi wa huwa mu'minun shi mai menene mai imani an gane wannan Allah ka gafarta mana so wayannan hanyoyi guda biyu dukkan sanda mai imani ya kuskure ya fada a ciki ya zama an kashe shi to anan babu diyya amma fatahariru raqabatin mu'mina tunda da yana da imani sanadiyar wannan imanin akwai haƙƙin Allah a ciki saboda haka sai yi me sai an kafara wanda ya kashe shi sai ya yanta bawa bawan kuma mai imani ko kuyanga mai imani saboda kada mai shahada nan da ke tare da wannan mai imani a kalmar shahada babbar magana ce shi yasa hadari ne ka ce musulmi kafiri hadari ne ka ce me kafirci ba a sharon zuwa ya ce shi ba shi yasa za ku ji muna wa'azi da wahalan gaske ka ji mun cewa ne kafiri ne ba kila ce ta ahlus sunna ba takfirul muayyan ka ayyana wani ka ce wani kahiri ne musulunci bai da wannan ba idan ka ce wani kafiri ne to dole ka kawo dalili dole ka kawo me dalili ka gabatar da shi kotu kai furubin a gaban kotu cewa shi kafiri ne domin babban magana ce ka zo da ita kalmar kafiri din kana ba duniya shaidar jinin sa ya halata kana ba duniya shaidar me jinin sa ya halata ba a cewa musulmi kafiri in ka cewa musulmi wane kai kafiri ne kalma ba ta faduwa kasa banza in ta je ta samu a lawul mahfuz an rubuta cewa musulmi ne ba kafiri bane sai ta dawo kanka dan ba inda za a iya aje ta a duniya ta zauna kanka za ta sake dawo in an ce aje ba ta a teku za ta da ruwan teku ina za ka yi ta sai a dawo da ita karta amma ya halatta kace duk wanda ya aikata aiki kaza kafiri ne matukar kana da aya qur'ani kana da hadisi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake duk mai aikata aiki kaza kafiri ne an gane wannan babu kafirta mutane mutane su gane wannan amma idan Allah ya ce abu kaza wanda ya kafiri ne to za mu kawo ayan mu ce duk wanda ya aikata kaza kafiri ne inji Allah idan annabi ya ce wanda ya aikata kaza kafiri ne to za mu ce wanda ya aikata kaza kafiri ne in ji wa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata fahimci wannan amma takfirul muayyan in nuna ka kai karanta in ce kai nan kai nan kafiri ne to ita wannan akwai maganganu da yawa wajen malaman sunna akan wannan Allah ta'ala ya samu dace saboda kalmar kafirci tana da hadari kwarai da gaske sai Allah madaukin sarki ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina idan shi wannan mutum wanda aka kashe kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun yana cikin mutane waɗanda ku da su akwai alƙawarin zaman lafiya akwai ne alƙawarin zaman lafiya to fadiyatun musallamatun ila ahlihi za a ba da diya wacce za a miƙa zuwa ga ƴan uwansa iyalansa an gane wannan wata hariru raqabatin mu'mina sannan za a yanta rai mai imani me yasa za za a yanta rai me yasa za a yanta rai saboda kashe shi da kai wannan haƙƙin wane ne haƙƙin Allah ne me yasa za a dauki diya abada za a dauki diya a bada saboda su mutanen da kuka same shi a cikin su kuka kashe shi mutane ne da dama jini na da kariya a cikin su bai halatta a kashe mutum ba bai halatta ai me ba a kashe mutum ba saboda haka in kuka kashe shi a cikin su ko da kuskure ne sai kun ba da wato diya kamar yadda da cikin musulmai yan uwansa yake kuka kashe shi sai kun ba da diya sannan yan uwansa da danginsa ko da kafirai ne idan kafirai ne waɗanda bai da koma bai da hun mai saƙon ana zaman amana tare da su to nan ma sai kun ƙara ba da ne sai kun ba da diya saboda zaman lafiyan da kuke yi tare da su wannan zai sa a ba da diya domin ba za su yi amfani da diya su yaƙi musulunci ba kenan wayanci abin da ya sa aka ce ba za a ba su kuɗi ba saboda za su yi amfani da kuɗin su yi mai su yaƙi musulunci to wayannan ba za su yaƙi musulunci ba saboda bainakum wa bainahum saƙon. an gane wannan to tambaya ta gaba mukaddara mutumin kafiri ne mu ɗauka mutumin menene kafiri ne ba musulmi ba ne kafiri ba musulmi ba sai aka kashe shi amma kashe shi da aka yi wato yana cikin mutanen da na kum wa na hum misaqun za a ba da diya a nan gurin ko ba za a ba da diya ba malamai suka ce ko da kafiri ne in cikin kafiran amana yake za a ba da diya matuka cikin kafiran amana yake za a ba da ne za a ba da diya me yasa suka ce za a ba da diya alhali kafiri ne suka ce saboda a wannan ayar sai qur'ani ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun ba a ce wa huwa muminun ba sai aka ce fadiyatun musallamatin ila ahadihi wa tahriru raqabatin mu'mina ba ce me ba ba ce wa huwa muminun ba suna tv ce da kanta yau ta kawo ziyara sokoto dauka <laughs> eh, masanin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mala ibrahim jisina muna masa amara wani zuwa wannan majalis na ga wani masanin hadisin dan uwan shi ya rako shi malam jabir mai mula <laughs> muna musu maraba Allah ya saka musu da alkhairi na'am kenan a nan gurin ba ce wa huwa mu'minun ba ba ce me ba wa huwa mu'minun ba amma wancan da aka ce wa in kana min qaumin aduwwin lakum sai aka ce wa huwa maza wa huwa mu'minun da wannan ne malamai suka yi istidlali suka ce za a bada me za a bada diyarsa sai dai biyar wanda ba musulmi ba yaya diyyar take cikakkiyar diyyar ce za a bayar kamar diyyar musulmi ko ba cikakke diya za a bayar kamar diyar musulmi ba a nan ne maluma suke maganganu guda biyu magana ta farko sun ce za a bada cikakke diya ce ta me ta ainihin wato kamar yadda ake bada diyar musulmi da kuma dari haka za a bada wasu maluma suka ce a za a bada rabin diyar wato rabin diya za a bayar menene rabin diyar musulmi diyar musulmi raƙumi ɗari rabin diyar musulmi ya zama raƙumi nawa ya zama raƙumi hamsin saboda haka raƙumi hamsin za a bayar ba raƙumi ɗari za a bayar ba wasu malamai suka hada soshin gaba daya suka ce yadda magana take asalin diyar wanda ba musulmi ba shine rabin diyar musulmi za a bada rakumi hamsin sai dai su masu bada diyar idan suka yi ta ɗau'i bisa ganin damarsu suka ƙara diyar daga rakumi hamsin ta kai sittin ko saba'in ko tamanin ko tasa'in ko ta kai rakumi ɗari kamar diyar mai imani idan suka bayar babu laifi a ciki idan suka bayar babu me babu laifi a ciki shine fadiyatun musallamatin ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina sai Allah madaukin sarki yace fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah wanda bai samu wuya da zai yanta ba gashi kuma yayi kisan kai to shi kuma ya zan yi sai Allah madaukin sarki yace fa siyamu shahrayn mutatabi'ain wannan zai yi azumi na watanni guda biyu kuma a jere malamai suka ce a cikin wannan aya akwai wani gaibi da alkur'ani mai girma ya hararo shine ashe a kwana a tashi akwai lokacin da samun bawan da zaka yanta zai iya gagara ka gwargwadon wurin da ka samu kanka kake rayuwa ina fata mai wannan ana iya samun wannan yanzu kuma wannan ya tabbata ko bai tabbata ba akwai wurare da yawa a duniya da yanzu kaje je ka neman bawa an hada ka da aiki ko ba hada aiki ba an hada ka da aiki duk da yake a nan Najeriya an ce akwai su maluwa suna nan suna ta karewa amma kun san abin da zai ba ku mamaki shine wai bayin gaba ɗaya babu namiji ko kwara ɗaya dukkan su mata ne dukkan su menene mata ne ba namiji ko kwara ɗaya akwai gaskiya ko wani da magana in dai har akwai kwarkwara to ya kamata a samu bakwarkware <laughs> ya kamata a samu a samu bakwarkware ko ga guda ɗaya ina ba za ku ci wannan to shi yasa qur'ani mai girma sai ce ne wanda ta tabi'ain wannan azumi da zai yi na wata guda biyu fa in sama bil hilal fa shaharaini wa in naqisai idan sai da wata ya tsaya ne ya fara azumin an ga jinjirin wata sai fara dauka to watanni guda biyu zai yi ko da waɗannan watanni sun yi nukusan bai shafe shi ba kenan yana iya zama ya yi azumi guda hamsin da takwas amma dai watanni guda nawa ne watanni guda biyu ne saboda an ga jinjirin wata guda uku ya ga jinjirin wata ya fara bayan kwana ashirin da tara aka ƙara ganin wani jinjirin wata bayan kwana ashirin da tara aka ƙara ganin wani jinjirin wata jinjirin wata uku a cikin kwana hamsin da nawa hamsin da takwas wannan kafara ta ta yi amma idan ba da jinjirin wata ya fara yin azumin ba kamar tsakiyar wata ko wani lokaci ne ya fara yin azumin to sai ya kirga kwanaki guda sittin kamin ya zama kafara ta ta me kamin ya zama kafara ta ta kare wannan shine abin da zai iya samu karbuwa a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce wa kana Allahu aliman hakim wa kana Allahu aliman Allah ya kasance masani ne sannan hakima sannan kuma gwani ne ko ga hikima cikin shari'a ta Allah maza wajen sarki Allah ka gafarta mana sai Allah yace ne a gaba da rama wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله wa ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الله madaukin sarki yanzu sai zo yana magana kan wanda ya kashe mai imani da ganganci dazu an kashe mumini amma da da kuskure duk da Allah ya ce wannan ba aikin mai imani bane kashe mumini da ganganci ba aikin musulmi bane wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa qara Allah ka tsara hannunmu daga zubar da jinin musulmi da ganganci sai Allah madaukin sarki ya ce wa man yaqtul mu'mina duk wanda ya kashe mai imani ya kashe mumini muta'amilan da gangan to Allah ya zartar da hukunci guda biyar malamai suka ce a Qur'ani mai girma daga bakara hannati babu dan adam da Allah ya zartar wa wannan hukunci guda biyar sai wannan mutum shi kare menene hukunci guda biyar na farko fa jazaa'uhu jahannamu farko sakamakon sa wutar jahannama an gama Allah ya riga ya fasin judgment Allah ya riga ya gama ya gama hukunci fa jazaa'uhu jahannam ya jira kawai jahannama na tashin alƙiyama bayan ya shiga jahannama khalidan fiha sannan zai dawwama a cikin wutar jahannama babu nan da zai fita Allah hanyar da ake bi a jahannama ba ba ma so musan da ranar tashin alƙiyama balle shiga balle dawwama bayan wannan abu na uku wa gabi wallahu alaihi sannan Allah ya yi fushi da shi zai samu Allah Allah yana fushi da shi a ranar tashin alƙiyama bayan wannan wala anahu sannan Allah ya tsine masa albarka Allah ya la'ance shi ya nesantar da shi daga rahamar Allah tsakaninsa da rahamar Allah ya fi tsakanin sama da kasa bayan wannan na biyar wa adda lahu azaban azima Allah ya tanada masa azaba mai girma wacce ta fi dukkan azabar da Allah ya tanada wanda ya aikato ta kaba'ira wacce ba shirka ba to azaba mai girma da Allah ya tanada wanda ya kashe mai imani to ta ci wannan azabar girma bala'i guda nawa yake jiran sa bala'i guda biyar Allah ka raba mu da wannan bala'i wato kashe mumini hadari ne idan kana karanta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suke magana kan hadarin kashe mai imani dole hankali kai tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma yuqda bainan nasi yawmal qiyamah sijfa farkon abin da za a yi hukunci tsakanin mutane ranar tashin alkiyama akan jini ne kamin a fara shari'ar komi Allah da shari'ar jini ne zai fara a ranar tashin alkiyama kai ka tura an kashe wani kai ka sa wuka ka soke wani wannan ita ce shari'ar da za a fara yi saboda wanda ya kisan kai a gaggauta tafiya da shi wutar jihar kamin ma a gama sauran matsaloli in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana magana akan hatsarin ka ɗauki makami ka je ka auka wa musulmi mai imani ka kashe shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya zalul mu'min fi fushatin min dinihi malam yusuf jama malam yusuf jama manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai imani baya gushewa cikin da'irayyar war addininsa da imaninsa matukar bai zubar da jinin wani dan adam ba daga sanda ka zubar da jinin wani dan adam kuma sai da Allah ya daga a tashin alkiyama a wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la wujita ma ahlu samawati wal ard ala qatl rajulin mu'min la akabbahu Allahu fi nar yawm al-qiyamah da halittun da ke sama da waɗanda ke ƙasa za su yi taron dangi su kashe mumini guda ɗaya manzan Allah yake Allah sai ya kifa su a wutar jihar jahannama ranar tashin yawon gaba ɗaya idan suka kashe mai imani guda nawa mai imani guda ɗaya a wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man a'ana ala qatl mu'min walau bi shaqari kalima جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه أيض من رحمة الله maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya taimaka akan kashe mai imani ko da da rabin kalma ba cewa yayi ku kashe ba yace ku ka sai da kada sai suka gane me ake nufi suka kashe to zai zo ranar tashin alkiyama an rubuta tsakanin idan da wannan ya ɗebe kauna daga rahmar Allah za a mai rijista shi dan wuta ne a goshinsa yadda ka san sabon direba yake rataya shi L ko to haka za a rubuta L ta dan wuta a rataya masa a wuya a kan tsiyama. shi kuma dan gudun babban barki za a gane shi saboda ya kashe wa ya kashe mumini guda kai Allah ka tsara hannu da kake mumini Allah karka bar hannunmu ya zama an yi amfani da shi wajen zubar da jinin wani a wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma yansinu min al-insani baqaruhu faman istata'a ya ya'kula illa tayyiban falyaf'al ومن استطاع فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل من لا الله صلى الله عليه وسلم يقول فرقوا a يربي وأجك adam. in an dana dan adam a kabari abin da ke fara rubewa ya fara wani shi ne cikin shi cikin shi ke fara rubewa ya fara wani to tun da cikin nan shi ke fara rubewa dan me ka wahala da kanka wajen sai ka sa mai haram kana mutuwa shi ke fara shiga matsala ana danna ka kabari shi ke fara rubewa ya fashe Sai kuma kana nan sai ka mashi gata ki haram ki haram sai ka duba masa manzon Allah ya ce duk wanda a cikin ku ya samu dama da ba zai sa wani abu a cikinsa ba sai abun halal ne to yi kokari ya wannan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin duk wanda ya samu dama sai ya tsare imaninsa ta hanyar bai zubar da jinin musulmi ko da tafi hannu ba iya rayuwar yi kokari ya wannan in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar ya taba kallon dakin Ka'aba Abdullahi dan Umar ya kalle Ka'aba ya kalle Ka'aba ya kura mata ya ga yadda Allah ya ambace ta a Qur'ani ya ga yadda Allah ya ce aje ayi dawafi a wurin a kewaya ta ba ta yadda da za ka je maka samu mai zagaye ɗakin ka'aba in ka gaba a dawa shi sallar farilla ake ana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah dawa continuous ya kalli girman ɗakin ka'aba Abdullahi dan Umar ya kalli ya kalli ya kai ka'aba kina da girma ka'aba kina da daraja kina da matsayi a wajen Allah amma jinin mumini ya fi daraja ya fi matsayi a wajen Allah duk darajar ɗakin ka'aba nan ba ta kai darajar jinin mumini ba duk matsayin dakin ka'aba da kashe mai imani kwara ne kara a rushe dakin ka'aba wanda Allah kan wani ke ga maka da kashe mumini guda daya mumini guda daya ka kashe shi kara ka dauki diga ka tafi ka rubuta dakin ka'aba ya ji masu saboda bala'in da za ka samu wajen Allah ku ga yadda 'yan siyasa suka ɗauki jinin mumini ku ga yadda 'yan siyasa wani mutum ne ya ba da garanti ku je ku kashe ba abin da zai faru za mu ku kashe kai ka san abin da kake kuwa ina turawa ana kashewa tura a kashe lahira ce ko ka ki ko ka zo ko ka yadda ko ba sai da ba da mu da kai wallahi wata ran muna tsaye gaban Allah ta tashi za mu je gaban Allah ku ta turawa ana kashewa dan siyasa in za a kashe mutum ɗari uku ya ci zaɓe a matsayin gwamna ba matsala ne a wajen shi ba in za a kashe mutum dubu ishirin a Najeriya ya zama shugaban kasa ba damuwa shi ba ne za ka ɗan siyasa ya ce to kuje da a kai mu ƙara da mu kai ƙara ƙara a kai mu duk abin da za a yi ba matsala daga ɗari uku zuwa ƙasa wani da wasu ɗari uku zuwa ƙasa a kashe ba matsala a dai tabbata ta an ci zaɓe ya ku 'yan siyasa ya za ku ɗabi 'ya'yan talakawa ku ba su ƙwaya ku ba su wiwi ku raba su da hankalinsu su shafa bula ku ba su gariyo suna ta'addanci akan jama'a ana kashe jama'a ana zubar da jinin bayin Allah a garin musulmai yan takarar duka musulmai masu kisan musulmai wayanda ake kashewa musulmai wayanda ayyan ku suke da ba maganin su cikin wani abu where are your children ina ayyan ku suke ko tun kun taba ganin ɗan takarar gwamna ko ɗan takarar siyasa dan shi ya shaho buda ya dauko takobi yana ko zo a mutu sai baba da yayi billahi allazi ba ba kun ta gani sai yawa wani irin cin amana ne wannan wani irin cin amana kuke wa yayin talakawa ina yayin ku suke kun kwashe su kun raba su da ƙasa kun kai su ƙasashen waje jami'o'i masu tsada wasu na manchester wasu na cambridge wasu na middlesex wasu na dubai wasu na miami wasu na los angeles wasu na chicago amma kuma 'ya'yan talakawa ana gajinsu kai ma ka ci gaba da ci wata ran za ka yi go zuwa lahira da zama ne ran da kai go zuwa lahira za mu haɗu da kai ba dai ci ka kai ma ci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la zamarud duniya ahwanu inda allah min qatl rajulin mu'min duniya gaba daya sama da ƙasa sama ta rubuje ta tarwatsa da watse ƙasa a girgiza ta mata upside down rana a tarwatsa ta wata a fasa shi taurari a watsa su duniya da abin da ke ciki ya rubuce ya fi sauki a wajen Allah akan a kashe mai imani fara ne kawai ina kuke ake kashe bayan Allah ina kuke ake zubar da jinin bayan Allah ko kalle da ake kashe musulmai a Najeriya jebar rubar ko Allah je yobe je adamawa kaga nan da dan adam bai zama komi ba kai da bayin Allah ake kawai ba a jima ba a gani ba kuma duk wata shegantaka sai ka samu akwai wani shi shi ya daure mata gindi da wannan ne bukatar saka siyasa za ta ce ma kullum banda a hada fitina a hada rigima a zubar da jinin jama'a a Kano wai saboda rigimar siyasa akwai wanda ya mutu an dauko gawar za a tafi makabarta 'yan daban siyasa suka zo suka tarwatsa taron da suka ɗauko gawar aka jefar da gawar ƙasa suka cire mata likafali aka sa adda aka daddatsa ta ake gunduwa gunduwa da gawar wai gawar abokin adawa ne ba jam'iyyar su ɗaya ba kuma wanda ya turo su musulmi wanda aka turo musulmi wallahi shekaru kaɗan da suka wuce wani ya taɓa faru a kan duka masu rigimar siyasar da wanda suke gina da wanda aka ke da wanda ya turo da wanda ya sadu musulmai an ɗauki jinin bayin Allah ya zama ba komai ba Allah ka gafarta mana Allah kar ka bar hannu mai zubar da jini masu imani wallahi shugabannin Najeriya ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah matukar kuka bari aka ci gaba da zubar da jinin musulmai da zubar da jinin bayin Allah a wannan ƙasa to Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ya san bala'in da zai ci gaba da sauka a wannan ba a zubar da jinin bayin Allah a ƙasa a banza ba a zubarwa kai kuma saurayi da aka tura ka ka je ka zubar da jinin wani yi ga ka sa kare baka san ciwon kanka ba ka ɗau makami ka je ka buga wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu tarar da kai ranar tashin alkiyama wanda ka kashe zai taso sai ka fito daga kabari ya sha wuyanka ya iso da ƙeyarka ba za ku yi burki ba sai gaban al'arshin ubangiji ya tsaye da kai gaban al'arshin ubangiji ya ta yi rarrab sallaha lima qatalani sai ya zo da kai gaban al'arshin ubangiji ya ce ya Allah tambayi wannan me na mace kake me na mace sai kai wa Allah bayani a gaban Allah za a tsaye da kai a ranar tashin alkiyama ya ce ya Allah tambaye shi gani gashi me na mace kake ne ya Allah wayanda suka kashe Sheikh Ja'far Mahmud Adam Sabo ba ba mu san su ba Allah ya san su kuma shi malam Ja'far din ya san su ya san su wallahi in kiyama ta tsaya sai ya kamo su ya damƙo yin su ya zo da su gaban Allah ya ce Allah tambaye su me na musu suka kashe ni ina maka sujada ya Allah me na musu ko ba yana yi wa Allah sujada suka kashe shi ba me ya musu karshen imani karshen musulunci mutum yana sallah a sallan ma shine liman yana yi wa Allah sujada yana subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allah ka saka wa Dr. Muhammad Sani da alkhairi yace a alama kana takal ilahul akbar fad in bi tibi jawarihi ya Jafar yace qataluka fi baitil ilahi al hakim tuhabbiru tatlu min al ma'arij kay taqulu lana biru qawlan jamila lan yace wallahi darajar ka Allah ya kara daga ya kai malam Jafar darajar ka Allah ya daga yi godiya sha ni'imar ubangijinka ya kai malam da taimakon ka suka suka baka shahada kana makwabtaka da ubangiji kataluka fi baitul ilahi musalliya sun kace ka dakin Allah kana sallah tatlu min zikril hakimi tuhabbiru kana karanta alqur'ani mai girma kana rerawa malam Ja'far yana cikin masallaci yana karanta Qur'ani da muryar sannan yana gunji yana rera Qur'ani qira'atan muskarata mujawwada tatlu min al-ma'arij kai taqulu lana biro sabran jamilan lan yafuta al-ajal kana karanta suratul ma'arij sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' ita ce sura da malam Ja'far ya karanta a raka'a ta farko ran da aka yi bai raka'a ta biyu raka'a ta samu yace kai taqulu lana biru sabran jamilan lan yafuta al-ajal kaman ka san abin da zai faru da kai kamar kana ce mana mu yi hakuri haƙuri mai kyau kamar yadda Allah ya ce fasbir sabaran jamila a cikin zuwa ya yan ta'adda ya yan ta'adda innahum yarawnahu ba'ida amma wa narahu قريبا يوم تكون السماء sannan wata kunu jiba lokal to ya su da wanda ya turo su a mu jaga ba mu jaga ba mu jaga ya wanzu mu jiri ta da ta da ya wanzu mu jiri ta da ta da in Allah ya ce ya yi karan alarama in Allah ya hanyar zuwa inda masu yi kaɗa saura ya yi ta babban mahaukaci ومن في الأرض جميعا ثم الله أكبر Allahu akbar ina da malam Jafar yake karantawa kenan kamar ya san za a kaje wallahi ya san za a zai ciwo kwalan wanda yake sa za a tafi da shi gaban Allah ina waɗanda suka kashe ɗan mai shiya a nan sakwato kuma ɗan mai shiya ku shirya zai ci kwalan ku a je gaban Allah ina wayanda suka kashe al'allama al-muhaddis muhammad awwal albani zaria ina wayanda suka kashe shi na da suka kashe shi wallahi nan da za a kashe malam ɗan daƙiƙoƙi kaɗan na gama magana da shi a waya mun baro abuja da shugaban kungiya na kasa Sheikh Abdullahi Balalo da Sheikh Yakub Musa kan Kaduna mun taho Kaduna akan akwai wani program da zamu yi a gidan rediyon Kaduna sai muka samu wani abu ya faru sanadiyar abin da ya faru sai muka fata program ne shi kuma albani ya tafi program din a gidan rediyo domin an ba da sanarwa za mu wannan program ne sai ya ji shiru ba ba sai ya kira ni a waya a lokacin muna Kaduna sai ke cewa Malam Kabiru maganar program din kunna na tari tayin din gaba ɗaya har ya kare ba ba sai nake masa wani abu ne ya faru kaji kaji kaji kaji abin da ya faru sai ya ce wallahi Allah ne muku muwafaka karar muku wannan program din ba kuma kada ku yi shi sai kun dauki matakan da ba za a samu irin wannan matsalar ba sai ya ce min ya labarin sai mina ta Lagos tana na ariga an gaba shirye shirye ya ce in Allah ya da shi ma da duk jama'a sun gama shirye shiryen halarta in Allah mai sarki ya yi a ce saura duk ikoki a kashe shi bai sani da yadda shugaba ya ce za ku turo mana da invitation na ce invitation din ma har an buga shi har an gama tashi shi na barki Abuja saura a yi wato diplomatic na shi za a turo za a samu ya ce to shi kenan mun gama wannan magana da shi na wuce gidan talabijin DITV ina da wani program na awa daya ina zuwa ina fara cikin program din shi kuma wani abin da zai baku mamaki a ranar ya yi darasin Musulmi. ya yi darasin ne da yamma tsakanin magariba da isha ya yi darasin bukhari ya yi darasin ne bukhari a ranar sun gama kitabun zaka a ranar za su fara kitabun hajj a karatun sun tsakanin magrib da isha da da sai yin bukari za su fara kitabun hajj mukaddima ta ibnu hajar al-asqalani a cikin fatawul bari ita kawai ya karanta bayan ya gama yace to jama'a karatu sai gobe za mu shiga cikin darasin gara-gara, a cikin gobe jana'izar su za'a ya taso daga wani darasin amma ga wani ko Allah Allah ya hada masa darasin Buhari da Muslim a ranar ɗaya kamiyar in ba Allah yana son kawai shi zai maka wannan bukhari da muslim Allah ya hada mashi ya gama darasin muslim ya wuce ya darasin bukhari sannan ya wuce wajen Allah ya taso kan hanya na tafiya aka zo aka bude mashi wuta da matarsa da yaransa a cikin mota aka kashe wayanda aka kashe aka raunana wayanda aka raunana ya zama yana cikin wayanda Allah madaukakin sarki ya azurta shi shahada a wayanda suke kisa duk mukurukun da aka yi duk nukurukun da aka yi duk a yi ta a gama a yi ta kan a kare za a je gaban Allah da wanda ya harba bindiga da wanda ya ba da bindiga da wanda ya yi sponsorin da wanda ya ce ku je ku kashe da wanda aka kai wa report da wanda da wanda da wanda da wanda wallahi duk sai an zo da su gaban Allah kuma alfa duk sai an zo da su gaban Allah me kuma muna nan muna addu'a ba mu denawa ya Allah duk waɗanda suka kashe mana malaman sun sunna ya Allah kanka basu su zama da duniya lafiya idan suna da mulki Allah ka kwace mulki, ka sa mulkin ya zama bala'i a gare su ka sa su ƙara rayuwarsu a gidan kurkuku ka hada su da cutar kanjamau ka hada su da shan inna ka hada su da tarin fuka ka hada matsiyata da ciwon typhoid ka hada su da balbalin balbalin ya Allah bala'in da ka tara wa fir'auna da ƙaruna da hama na duka ɗaɗɗauko ka sake tara ya Allah su to su to da kake da shi na bala'i ko cikin kwankwara ka ɗebo ka hada wa duk wanda ya zama sanadiyar mutuwar malamin sunna tambaya idan ka kashe mai imani Allah zai karbi ka kuma zai karbi ka. kana da dama tuba bayan ka kashe mai imani da gangan ka ɗauki makari da gangan kana musulmi mai imani ka samu wani ka je ka samu musulmi mai imani da gangan ka sa makami su kai saboda wani ya turo ka koya ma alƙawari ko za a baka kuɗi ko kana jin haushin shi ko abokin adawa ne ko haka ka ɗauki makami ka je ka kashe ne bai ji ba bai gani ba sannan daga baya ka dawo ka ce bari in tuwo zuwa wajen Allah Allah zai karbi tuwo ka ko zai karba ba anan malamai sun yi magana guda biyu anan malamai sun yi magana guda biyu Abdullahi dan Abbas Allah ya kara maka yadda yace magana tuba ba ba ita ka shirya tafiya jahannama ko ko a masallaci ya kara sauran rayuwa ka jahannama za ka wuce in wa Abdullahi dan Abbas sibir da umma Zaid ibn Sabit yace ka hada kayan ka kawai ka samu hanyar jahannam kan ma ka bata wani lokaci kalbina jahannama kawai ka bata wani lokaci Abdullahi dan Umar yace ta tare na kai ka kalbi jahannama kawai ka bata mutane lokaci ka ka bata mutane lokaci ko masallaci ka tare kai ta kwana sai ka tafi jahannama fatawa ta jamhur mafi rinjaye maruwa da suna suka ce idan kai tuba taubatan nasuha Allah zai iya karɓa tuba idan kai tuba taubatan nasuha Allah zai iya karɓa tuba me dalilin ka me dalilin su wato shi Abdullahi dan Abbas lokacin da mutanen Kuba wannan matsala ta yi zafi karshe aka zo aka tambaye shi ce la taubata ya ce ba magana tuba aka ce a. Ah, ya za ce ba maganar tuba bayan ga ayoyi mun gani a cikin alkur'ani a suratul furqan Allah ya ce wallazina la ya'una ma Allah ilaha akara wallazina la sannan wala yaqtuluna النفس يفعل ذلك يلقى أثما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ya kan jawo Abdullahi da Abbas wannan aya Abdullahi da Abbas ya ce ba ku ba bai shi mai aya take magana kai ya ce farko dai ita wannan ayar makiya ce me take makiya ce a sosul bukan duka ita kuma wannan da Allah ya ce fa jaza'uhu jahannam ita ko madaniya ce a madina aka kauka da ita saboda haka ta yi waccan aya sai ba wacce ce ta soke wannan ba wannan aka kauka daga baya da hukuncin farko za a yi kuma na ƙarshe sai za ka fa jaza'uhu jahannam yace in ma kun ce har yanzu aya tana aiki ai aya ta yi magana ne akan waɗanda suka sun musulunta amma garin bai tashi suka ce ya rasulullah kamin mu musulunta mun yi shirka mun yi zina mun yi kitan kai gashi yanzu mun musulunta Allah zai gafarta mana sai Allah ya saukar da aya ba wai dama kana musulmin ne ka aikata ya ce ku ji sai Allah sai eh, Allah ce illa man tawa sai ce wa amana domin da kana arni ne yanzu ya ce to ita wannan ba ta da muhalli ana suka ce to ga wata a Allah ya ce wa inni la gafaru liman tawa wa inni la gafaru liman taba wa amana wa amila salihan kum mahtada to wannan ma ita ba dai har yanzu makiya ce sannan ba ku ga da aka ba magana da azan zikir aula da wayewa da aka zo aka ce illa ita ma tana magana wanda yayi da yana kafirci bai musulunta ba yanzu ya zo ya musulunta Allah ya fi masa abin da aka yi ni kuma ina muku magana akan mai imani da imanin ka kai musulmi ne ka zama musulunci ka dau makami ka je ka kirki mai imani kawai fa jaza'uhu jahannam an gama shi wannan ayar ba ta da muhalli yana to me yasa malamin suna suka ce Allah zai gafarta musu sai suka kawo dalili ayar da sai da aka saukar da wannan aya ta fajr abuja na masana aka saukar da ita a ina take ita ba su wasu misali inda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فرصة فرصة فرصة Allah ya ce inna Allah lalle Allah la ya a an yushraka bai gafarta in an masa shirka wai yaghfiru ma duna zalika ya sha, amma duk wani abin da ba shirka ba Allah ya gafarta to kace to saboda haka kisan kai ba shirka ba yana cikin me yana cikin ma duna zalika suka ce ga kuma wata aya a suratul zumari qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnaqu min rahmatillah wai إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Allah ya ce duk abin da ka aikata ko ma menene alazina azrafu ala anfusihim Wayanda kuka sha tafi karfin cikin ku zan kai Allah ya ce la taqra domin rahmatillah kan ku bai kauna daga rahmar Allah inna la halali ala yaghfiru dhunuba jami'a jami'a har kisa kai ya ji ko bai tuba to ce shi ma yana cikin jami'a idan kai tuba tuba mai ikhlasi in Allah ya kai mu gobe zamu ji hadisan da suka dogara da su banda wayannan ayoyi wata baiwar Allah ta ba da tallafi na taimakon marayu naira dubu biyar Allah ka saka mata da alkhairi wata baiwar Allah ita kuma daga Uhud ita ma ta yi kula taimakon marayu ne na dubu goma sha biyar Allah ka saka mata da alkhairi wayannan mata da suka bada wannan gudunmawa Allah ka musu tukushi da aljanna Allah ka sa da su da yayansu da familin su duka su tafi aljanna ranar tashin alkiyama ya Allah in mijinta zai mata kishi an kafa akwai matsala kaka bari a da wuri subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk